wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta, sai ni da zan karanta muku shi Najib Ishaq Sale nake cewa masu raro, Salamu alaikum, idan masu raro suna biye da mu kuma ba su manta ba, mun karanta muku littafin ba, littafi na ɗaya, kai idan fa ba ku manta ba, har littafi na biyu mun karanta. Yanzu kuma za mu shiga cikin littafi na uku ba tare da ɓata lokaci ba. Idan masu sauraro suna biye da mu kuma ba su manta ba a littafi na biyu ya ƙare ne a inda sai ki tunani bisa wannan alfarma da na nema a wajen ki, kuma ki tuna cewar kin taɓa neman alfarma a wajena kuma na yi miki tun da kinsa na 'yanta matan zuri'arku daga matsayin bayi sun koma ku yangi idan har kika yi mini wannan alfarma guda ɗaya da na nema a wajen ki. babu mamaki ungula ta koma gidanta na tsamiya to masu sauraro anan littafi na biyu ya ƙare idan masu sauraro suna biye da mu kuma ba su manta ba yanzu kuma za mu shiga cikin littafi na uku ba tare da ɓata lokaci ba tsatso ba littafi na uku ci gaban labarin mazan jiya ko daga mafaɗin hakan sai sarki shardas ya miƙe tsaye ya fice daga cikin turakar ita kuma ta bi shi da kallo kawai cikin alamun tsananin damuwa da tashin hankali. Kamar yadda Sarki Shardas ya bukata, haka al'amarin ya kasance, wato daga wani rana suka ci gaba da renon juna biyun nata tare. Ya zama na cewa fiye da rabin rana, Sarki Shardas na ɓata lokacinsa tare da Shadila. Yana ba ta kulawa, ko yaya ya ga wani abu na damunta, take in zai tura a kirawo likitoci su duba ta. Sannu-sannu ba ta na zuwa, sai dai a daɗe ba a je ba. Kwana tashi sai cikin Shadila ya tsufa, ya zama na cewa ba ta yin komai da kanta, sai dai a yi mata. A ranar da cikin ya cika wata tara da kwana tara ne naƙuda ta zo mata. Tana fara naƙudar sai kawai aka ga yanayi ya sauya, ba tare da wanzuwar hadari ko tasowar iska ba, sai aka ji an fara tsawa da walƙiya. Al'amarin da ya razana jama'a kenan aka kama guje-guje A wannan lokaci da rana ne tsaka ana ta gabatar da hidimomin yau da kullum. Nan fa kasuwa ta watsi, jama'a suka rinka rugawa zuwa cikin gidajensu suna rufe ƙofofi. Wasu kuma suka ruga zuwa fada domin a sanar da sarki abin da ke faruwa, domin ana zaton ko allolin da ake bautawa ne a ƙasar suka yi fishi za su hallakar da mutanen ƙasar. Ko da jama'a suka iso fada sai suka iske boka marwas a tsaye a tsakiyar fadar. shi kaɗai fuskarsa a murtuke yana muzurai ko daga naka sai jama'a suka zube ƙasa a gabansa aka yi tsit kamar mutuwa ta gifta wani tsoho mai shekaru da yawa ya dago kai ya dubi boka marwas ya ce ya kai dirkar birnin romania wannan kuma wace irin masifa ce ta zo mana ta yaya tsawa mai ban tsoro gami da walƙiya suke faruwa a sararin samaniya alhalin babu ko alamar hadari ko da jin wannan tambaya sai boka marwas ya bushe da dariya alamarin da ya baiwa kowa mamaki kenan boka marwas ya turbuna fuskar sai ce matar sarki ce za ta haihu yau za ta haifi wani yaro ɗan baiwa wanda sunansa zai shahara a ko'ina a cikin wannan duniya daga yau za a sami yalwar arziki a wannan birni namu mai albarka za a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali irin wanda ba a taɓa samu ba har zuwa ranar da wannan yaro zai yi wata tafiya ma'ana ya fita daga cikin wannan gari namu ko da jin wannan batu sai mutane suka rasa abin da za su yi tsakanin murna da bakin ciki domin ta leƙo ne ta koma babban abin da ya dogon zuma hankalin mutane a cikin bayanin boka marwas sun ji cewar da zarar wannan yaro da za a haifa ya bar birnin duk farin ciki zai Don haka sai wasu suka fara tunanin to ai gwarar rashin haihuwar yaron da dai a shiga farin ciki da farko a ƙarshe kuma a shiga tasku. Nan fa mutane suka kama kace na ce kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Ana cikin wannan hali ne aka yi wata irin tsawa mafi ƙarfin gaske wacce ta firgita komai da kowa har gidajen birnin gaba ɗaya sai da rawa. ƙasa ta yi girgiza bishiyoyi suka kama cin wuta dabbobi suka kama guje-guje suna shigewa maɓoya. Mutane kuwa suka ruɗe, suka ɗimoce, kamar za su haukace. A daidai wannan lokaci ne kuma masu sauraro suka ƙara gyara zaman su domin su ci gaba da jin wannan shahararren labari. A kuma daidai wannan lokaci ne kukan jaririn Shadila ya cika birnin gaba ɗaya har da amsa kuwa izuwa cikin dazuzzuka. Faruwar hakan ke da wuya sai aka kece da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Wata irin iska mai daɗin sanyi ta rinƙa kaɗawa kamar ana cikin tsakiyar damina. alalan ana rani ne kuma a lokacin zafi ya addabi mutane farwar wannan sabon yanayi ke da wuya sai murna ta kama kowa gami da mamaki nan fa jama'a suka ci gaba da cincirindo a kofar gidan sarautar birnin kowa burinsa shine ya arba da wannan sabon jariri da aka haifa ko ya sami tabarrakinsa domin tuni kowa ya gama yarda cewa Wannan jariri dan baiwa ne tun daga shi ni'ima ta sauka a birnin a irin lokacin da ba a taba samun ta ba. Shi dai wannan ruwan sama da ya sauka ba ruwa bane daga Allah. Ruwa ne daga shaidanu domin kawai su juyar da hankalin mutanen da ke wannan nahiya su daɗa dullumiyar da su a cikin hanyar ɓata mabayyaniya tunda sun yi imani da shaidanan a matsayin ababen bautarsu bayan kofar fada ta cika makil da mutane ana ta turereniya gashi ruwan sama na dukan mutane sanyin iskar da ke kadawa har ya fara addabar jama'a amma saboda naci sun ƙi su tarwatse sai tsulum aka ga sarkin shardas ya fito ta cikin gidan sarautar ɗauke da jaririn shadila akan tafin hannayensa jaririn tsirara yake ko al'aurata ba a rufe ba ga sabon yankan cibi a jikinsa ruwan saman na ta dukan jaririn amma ko a jikinsa sai dariya yake kyakyatawa yana ta wutsul-wutsul irin ta jarirai masu ƙoshin lafiya. Ko da sarki Shardas ya iso gaban dandazon jama'a sai ɗaga jaririn sama ya yi kuwar murna. Take jama'a suka amsa masa kuwar. muroyansu suka cika birnin gaba ɗaya. Sai da aka yi haka har sau uku sannan sarki Shardas ya miƙa wa boka marwas jaririn ya karɓa. Ya fuskanci jama'a ya ce, Ya ku jama'ar wannan birni na Romania, Ku yi sani cewa yau allolinmu sun dubi kukana, sun bani ɗa alalan na shafe shekara da shekaru ina neman haihuwa ina mai tabbatar muku da cewa wannan ɗa da na samu rahama ne ga ƙasarmu gaba ɗaya don haka ina son kowa ya ƙaunace shi kamar yadda zai ƙaunaci ɗan cikinsa ko da sarki shardas ya zo nan a zancensa sai jama'a suka amsa masa da cewar sun yi alkawari za su so wannan ɗa tamkar ɗan cikinsu Cikin matukar murna, Sarki Shardas ya juya ya dubi Boka Marwas ya mika masa hannu domin ya karɓi jaririn. Kawai sai ga fuskar Boka Marwas a murtuƙe, babu annuri. Nan dai ya karɓi jaririn ya sallami jama'a, kowa ya watse aka tafi, ana ta kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. Bayan jama'a sun watse, sai Sarki Shardas da Boka Marwas suka juya suka nufi cikin gidan sarautar. Suna masu jera kafaɗa tsawon ɗan lokaci suna tafiya ɗayansu bai ce uffan ba sai sarki shardas ya dubi boka marwas ya ce ya kai abin dogaro na ya kai shamakin da ke tsakanina da allolinmu ina son ka gaya mini dukkan dalilin da ya sa ka murtuke fuskarka a lokacin da na umarci jama'a da su so wannan jariri na shadila kwarjin haka sai boka barwas ya yi doguwar ajiye zuciya sannan ya dubi sarki shardas cikin alamun takaici da damuwa ya ce ya shugabana ai wani abu da kai shine babban kuskuren ka na farko akan wannan yaro da aka haifa shin ka manta ne cewa a duniya kaf ba ka da wani maki wanda ya fi wannan yaro shin ka manta ne cewa a halin yanzu yana matakin ɗanka ne na cikinka tabbas kuma za su so ya gaji ka, a nan gaba a lokacin da ni da kai za mu yi shiri mu tafi neman hular lamsara shine zai hau ka ta mulki kuma idan muka je muka samo hular lamsara muka dawo sauke shi daga kan karaga ba abu bane mai sauki duk da cewar za mu iya hallaka shi fara ɗaya a wannan lokaci za mu iya hallaka shi farat ɗaya a wannan lokaci za mu fuskanci fishin jama'a domin a sannan suna ƙaunarsa fiye da kai kuma suna matukar jin daɗin mulkinsa dole ne sai dai mu hallaka shi a sirrance ta yadda babu wanda zai gane cewar da sa hannunmu ni abin da nake so da kai kawai shine duk yadda za a yi kada ka kuskura wannan yaro ya san cewa ba kai bane ubansa ba har izuwa tsawon shekaru bakwai da za ka rabu da shi akwai ragowar kurakurai guda biyu waɗanda ba na son kai kuskuren aikata su a nan gaba domin idan ka aikata su to fa ko da ka mallaki hular lamsara sai mun sha bakar wahala kafin mu sami nasarar hallaka wannan yaro kuskuren ko shine kada ka kuskura ka bari son wannan yaro ya shiga ranka domin haka za ta iya faruwa don yaron zai iya tasowa da tsananin farin jini da shiga rai akwai wani magani da zan baka ka rinka sha bayan kowane kwana talatin in dai kana shan wannan a kan lokaci babu yadda za a yi son wannan yaro ya shiga ranka shi ko kuskuren da za ka yi na uku ba yanzu zan sanar da kai ba sai idan lokacin da ya dace ka sani ya yi kurji wannan batu sai jikin sarki Shardas da na jarumi El Najib ya yi sanyi. Yana mamaki da tunani har suka kulle a cikin gidan sarautar bai kara cewa uffan ba. Da ranar suna ta zagayo sai aka yi gagarumin taro. Aka gayyaci sarakuna, attajirai, bokaye, jarumai da sauran manyan mutane na nahiyar gaba ɗaya. Boka Barwas ne ya raɗa wa jaririn suna Yarima Hulkas. sai da aka kwana ashirin da ɗaya kullum ana gabatar da walima a gidan sarki abinci da abin sha kuwa sai da aka yi ta almubazzaranci da su tamkar a bola ake tsunto su hatta talakawan gari ma sai da suka rinka shirya walima tsawon wannan kwanaki sarki shardas a cikin tsananin farin ciki yake kai ka ce yarima hulkas ɗansa ne na cikinsa wato jininsa ne daga wani rana wani abin mamaki ya fara wanzuwa a cikin birnin a cikin birnin romania ya zama na cewa fatake suna ta tururuwa a cikin birnin suna tahowa daga manyan kasashe na duniya suna kafa tushen kasuwancinsu a birnin nan fa kasuwanci ya sami gagarumar bunƙasa da bai taɓa yi ba a nahiyar gaba ɗaya nananan talauci da fatara suka yayi arziki ya yawaita a hannun talakawa kayayyaki iri-iri aka yi ta shigowa da su birnin da hajoji kala-kala kai irin kasuwancin da baya juyawa ma a nahiyar fiye da shekaru ɗaruruwa da suka shuɗe sai da aka zo da shi ana yin su tamkar dama can an saba da su al'amarin shadila kuwa ita ma ta tsinci kanta a cikin sabuwar rayuwa ta farin ciki tamkar ba ta taɓa tsintar kanta a cikin wata damuwa ba amma da zarar ta tuno da mahaifin hulkas na gaskiya wato hailur sai ta kafe kanta a cikin ɗaki ta yi ta kukanta ta mori ba ta yarda sarki ya san halin da take ciki. Duk da cewar Sarki Shardas ya fara shan wannan magani wanda Boka Barwas ya bashi don kada soyayyar Hulkas ta shiga ransa. Sai ya ji yana ƙaunar Hulkas ɗin, tamkar ɗansa ne ba na wani ba. A ranar da ya sha maganin ne kaɗai yake jin ya tsane shi domin a ranar ne yake tunawa da cewa nan gaba fa wani yaro ne zai kashe shi muddin bai riga shi mallakar hular lamsara ba. A wani rana daga safiya zuwa dare, Sarki Shardas baya kusantar Shadila don kada ma yi arba da jarumi Hulkas, domin zai iya hallaka shi nan take, saboda zuciyarsa tana ta farfasa ne tamkar za ta ƙone, bisa jin tsananin ƙiyar Hulkas a cikin zuciyarsa, kuma jikinsa na tsuma da kirma, yana jin kamar idan bai kashe jariri Hulkas ba zai mutu ne a ranar. A kwana tashi Sarki Shardas Yana kiyayewa gami da jura duk irin abin da zuciyarsa ke raya masa akan wannan yaro Hulkas. Har dai aka sami tsawon shekara uku. A sana ne ya tsanci kansa a cikin tsananin so da kaunar Yarima Hulkas. Har ma yana ji kamar ba zai iya rayuwa ba idan babu shi. Wani iko na Allah kuma sai shi ma yaro Hulkas ya shaku da sarki Sharda. Ya zamana cewa ya shaku da shi fiye da yadda ya shaku da uwarsa Shadila. har ta kai cewa ko abinci baya yarda ya ci sai tare da sarki Shardas. In ba ka ba kuwa sai dai ya kwana da yunwa. Shi ma sarki Shardas ɗin baya iya cin abinci shi kadai idan ba tare da hulkas ba. Kai hatta telan da yake yi wa sarki Shardas ɗin iri ɗaya da na hulkas yake ɗinka musu kullum. Sai daga ga sun yi anko sun zo fada tare sun zauna a kan karagal mulki duk rana babu abin da yake raba su kullum. Sai bayan Hulkas ya yi barci a kan ƙirjin sarki Shardar, sannan Shadila ke ɗauke shi ta yi masa shimfiɗa a kusa da gadon sarki, domin ko a cikin dare idan ya farka bai ga sarki ba. Sai dai ya fashe da kuka, kuma babu mai iya rashinsa ya yi shuru, face sarkin ɗin. Ita kanta Shadila a lokacin da ta ga shakuwar sarki da ya rima Hulkas ta wuce saninta, ta wuce duk tunanin mai tunani. Sai hankalinta ya dugun zuma idan. ta ji zuciyarta ta fara yi mata gargaɗi. Kada ta kuskura ta sanar da Yarima Hulkas asalin abin da ke tsakaninsu a nan gaba idan Hulkas ya girma. A duk da ta tuno da alkawarin da ta ɗauka na rufe wannan sirri da kuma gargaɗin da Sarki Shardas ya yi mata da matakin da ya ce zai ɗauka. Idan ta tona sirrin sai hankalinta ya zuma ta yi ta kukan baƙin ciki haka dai aka ci gaba da wani rayuwa har yarima hulkas ya cika shekara shida ya zama na cewa gaba ɗaya mutanen ƙasar romania suna matuƙar ƙaunarsa kai ba ma 'yan ƙasar ba hatta baƙi sonsa suke saboda kyawunsa da farin jininsa da kuma kyawawan halayensa da irin hankalin da Allah ya bashi tamkar bai kasance yaro ƙarami ba sannan gashi Allah ya bashi jin kai da tausayin talakawa saɓanin sarki Shardas wanda ya kasance A kasurgumin azzalumin bawa gaba ɗaya zaluncin da sarki shardas ke yi wa talakawa sai da Yarima lucas ya hana shi kamar matsa musu wajen karɓar haraji mai yawa kai su mame na mamayar bazatu a kamo bayi a kwashe dukiyar talakawa sai da ya kai cewa duk inda yarima hulkas ya gifta a cikin nahiyar ƙasar, sai da kaga jama'a suna ta yi masa kirari da sarkin gobe yadda ake masa ladabi biyayya da girmamawa kuwa ko sarki Shardas ba a yi masa haka duk da cewa kuwa ana tsananin tsoronsa hatta a cikin gidan sarautar kuwa bayi barori kuyangi da dakaru ma suna bin umarnin Yarima Hulkas tamkar sarki Shardas ne yake ba su umarnin kai sai da ta kai cewa Yarima Hulkas yana zartar da abubuwa da yawa ba tare da ya yi shawara da sarki. kuwa shi sarki Shardas baya son wannan abu ba zai ce uffan ba bari ya hana shi ashe duk wannan abu da ke faruwa tsakanin sarki shardas da yarima hulkas boka barwas na lura da shi amma sai ya shiru bai ce kala ba wata rana da yammaci sarki shardas na tsaye a cikin saman gina wata baranda da yake cikin harabar gidan sarautar sai ya hango.